fiye da naira biliyan 522 da shugaban Najeriya ya amince aka tura jihohi a bayanai daga fadar shugaban Najeriya Aso Rock don tallafawa jihohin su biya basukan albashi, fansho da sauran haƙoƙin ma'aikata. Akalla dai shugaban Najeriya ta bakin mai taimaka masa ta fuskar labaru Garba Shehu ya ba wa gwamnonin jihohin shawari su ware kashi 25 cikin 100 don biyan albashin. Sai dai kashin ji gwamnatin tarayyar wasu jihohin sun noke ko ɗaukar wasu matakai da ba za su shawo kan ƙalubalen ba. Akwai jihar da ana bunta bashi wata ashirin na albashin ma'aikata to abin takaici shine rahotanni da suke dawowa ga gwamnatin tarayya wasunsu ba su ma mai da hankali akan wannan maganar albashi ba da aka samu wannan kuɗi sai suka cire albashin wata ɗaya sai suka bada akwai jiha da ana bunta bashi wajen wata takwas na albashi shi kuma gwamnan da yake mai son gwaninta ne sai ya ɗauki albashin wata ɗaya biya ya kuma ce ga aitin da kirsimeti ta zo na ba bonus ƙarin wata guda guda kyauta kai da kake ake binka bashi to abin da nake so na ce shine wannan rashin biyan albashi yana neman yin barazana ga irin kyakkyawar manufa da shugaban muhammadu buhari yake da ita akan ma'aikata na najeriya Tuni dai masana ke shawartar gwamnatin tarayyar ta dage wajen bullo da hanyoyin yaƙi da talauci da hanyoyin samun kuɗin shiga ga aljihun talakawa ta hanyar kafa kamfanoni da haƙo ma'adinai. Hakan zai taimaka wajen rage tururuwar neman aikin gwamnati bari ma a je ga maganar makalewar albashi. Masanin harkar fetur injiniya Kailani Muhammad ya ce haƙo mai arewa maso gabashin Najeriya abin farin ciki ne da kuma zai yi kyau in 'yan majalisa suka yi bitar kudirin dokar albarkatun man fetur ya amfani dukkan sassan Najeriya ba wai ya fi mai da hankali ga Neja Delta kaɗai ba. akwai lokacin da aka ce a ji a tono mai a arewa maso gabas saboda siyasa suka hana misali in an ji ana neman mai a waje ko ka shiga rijiya ɗaya biyu uku baka samu mai ba a nan wajen ana iya shiga shida bakwai takwas a samu mai suka ƙi suna ta cewa ana ɓadda mai da to yanzu cikin da uku ko da biyar ne da aka ce an gano an samu rijiya ɗaya yanzu a lake sannan ga gombe bauchi muna da gas in trillions wanda ma ya fi mai tsada to wannan yanzu Allah ne kawo lokaci to mun gode ma Allah man bida basin university na lafai university na abu da na kano duk sun duba an ce akwai mai akwai mai a sokoto basin wannan su yan Niger din da suke ta fasa pipe ana kawo problem wallahi mai din nan akwai su har da gas in commercial quantity wanda muna kira da gwamnati kada ta yi ƙasa a gwiwa tunda ta ce a haƙo man nan to nan da shekara 2019 eh, ya zama nan man nan an sarrafa shi mun fara amfani da shi ina ganin aka yi mana haka ga noma ga mai ga gas ga ma'adinai. Dogaro ga fetur kacokan ya jawo wa Najeriya aukawa kariyar arziki sakamakon faduwar farashin gangar man wanda ya tilastawa kasar neman ƙarin hanyoyin kuɗaɗen shiga. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.